رحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم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 ayoyin da malam ya karanta akan su muka tsaya jiya Allah Ta baraka wa ta'ala cikin waɗannan ayoyi yana bayar da labari bayan an bayyana makoma ta ‘yan wuta da makomar ƴan aljanna sai Allah ta'ala ya shelanta wa bayi cewa a gaya musu nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya sanar da bayinsa cewa Allah tabaraka wa ta'ala anni an al-ghafurur rahim lalle ni mai yawan gafara ne ga waɗanda suka yi sabo kuma suka tuba zan gafarta musu ko da sun maimaita in dai sun tuba zan yafe musu gafarta musu ar-rahim sannan ni kuma mai jin kai ne ga bayina wato waɗanda suka tuba zan ji kansu ma'ana lullube su da rahmata wa دخلوا عليه فقالوا سلاما yayin da suka shiga wajen annabi Ibrahim alaihi salam suka ce da shi salaman mana suka yi masa sallama abinci ya tabbata gare ka kala sai annabi Ibrahim alaihi salam ya ce da waɗannan baƙi inna minkum wajilun Lallai mu muna da mato muna cikin firgici da tsoro game da ku lokacin da mala'iku suka yi sallama ga annabi Ibrahim Allah ya siffanta su da cewa baki ne ma'ana sun zo a tuffa ta baki to ashe mala'iku ne suka zo domin su yi wa annabi Ibrahim albishir cewa Allah zai azarta shi da ɗa sannan kuma Allah ya aiko su domin wato su saukar da azaba ga waɗannan mutane da suka saba wa Allah mutanen annabi Lut alaihi salam saboda haka da suka shigo wajen annabi Ibrahim alaihi salam sai yace inna minkum wajilun lalle mu muna cikin tsoro ko firgici game da ku kha'ifuna minku me yasa ya faɗi wannan saboda a wasu malamai suka ce ya ga sun shigo ne ba tare da al'adar da ake a nemi izini na bako a tsaya a jira a yi kaza ba a kawai ganin su yayi a cikin gidansu a lokacin da kuma baki bisa al'ada ba sa shigowa ko kuma malami suka ce ya ce inna minkum wajiluna lalle muna cikin tsoro game da ku ne saboda lokacin da suka zo annabi Ibrahim alaihi salam ya gabata musu da wato abin da ake yi na tarbar bako ya yanka dan maraki ya tarbe su kamar yadda ake wa bako amma sai ba su mika hannu sun ci abin da ya mika musu ba shine Allah ya bada labari yace wala kad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama manzannin mu sun zo wa annabi ibrahim alaihi salam da albishir sai suka ce da shi salaman ma'ana suka yi masa sallama qala salam ya amsa sallama su fama labisa an ja'a bi ajlin hanim bai jinkiri ba ya zo musu da ɗan malaki da aka yanka aka soya ko aka gasa domin a al'ada ta girmama baƙo da tarbar bako sai Allah ta'ala ce falamma ra'a aydiyahum la tasulu ilayhi sai ya ga amma ga shi ya aje ba sa miƙa hannu na al'ada da in ka ba mutum abinci zai ci sai ga hannunsu ba sa miƙawa zuwa ga wannan abincin la tasilu ilai na kirahu to anan ne sai ya ji tsoron su ma'ana ya ga cewa abin da suka yi ba na al'ada ba ne da aka saba ba ko in ya zo an ba shi abinci yana ci amma su ba su ci ba saboda haka sai ya ji tsoron su wa aujasa minhum khifa kuma ya diga wato ya dinga jin tsoro game da wato yanayin waɗannan mutane to sun fahimci ya firgita da su a fuskarsa qalu la taqaf sai suka ce kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut ai mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut waɗanda suka saba wa Allah Allah ya aiko mu don mu halakar da su mun zo kuma kai mu maka albishir game da ɗa da Allah zai baka to shine Allah ta'ala ce, iz dakhalu alaihi fa qalu salaman qala inna minkum wajilun da suka yi masa sallama ce, ai muna jin tsoro game da ku ko muna cikin firgici game da qalu la tawjal suka ce kada ka ji tsoro inna nubashshiruka bi ghulamin ali ai mu mun zo ne mu maka albishir Allah zai baka da wanda yake alimun masani ana mun zo mai maka albishir cewa Allah zai azarta ka da haihuwa na ɗa wato wanda yake kuma ɗan sifarsa shine alim wato Allah zai bashi ilimi Allah ta'ala zai bashi ilimi wannan ɗan shine annabi Ishaq alaihi salatu wassalam shine suka zo su yi masa albishir da cewa Allah zai ba wa annabi Ibrahim haihuwa na annabi Ishaq alaihi salam kamar yadda Allah yake wa bashirnahu bi Ishaqa nabiyyan min as-salihin aka zo aka masa albishir cewa Allah zai baka da ishaq kuma annabi ne cikin managarta cikin bayin Allah qala qala abashshawtumuni ala مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الخالقين قال ومن يخلق من رحمة ربه إلا الضالون قال أبشرتموني على أما السنية الكبر عن النبي إبراهيم عليه السلام يتي ينزو من بشارة معناه من البشر دعي هو الهالي ذا جرمى معناه يا ذكي قال أبشرتموني معناه ينزو من البشر ala an masani alkibar yace ma isabati alkibar ma'ana ga girma ya rike ni kuma ku ce zan haihu kar kuma ta a lokacin ya ba shekara ɗari baya saboda haka yana ganin al'ada wannan mai shekarun baya haihuwa matarsa ta tsufa shi ma ya tsufa kalimatu bashirun saboda haka da me kuke min albishir yana mamaki cewa wani irin albishir za a yi min a wannan yanayi alhali na girma nan shekaru da yawa a ce kuma zan haifi ɗa fa bima tubashirun aka ce istifham ne ta ajibi wato yana tambaya ta ban mamaki ta yaya za ku ce za ku min albishir zan samu haihuwa alhali gashi shekaru na sun yi nisa qalu suka ce bashar naka bil haqqi lalle muna yi maka albishir bil haqqi ma'ana albishir na gaskiya bima yakunu haqqan la mahala bisa abin da yake gaskiya ce kuma Allah ya hukunta zai kasance ba makawa fala takun min alqanitin saboda haka kar ka zamo cikin waɗanda suke ɗebe ƙauna ko kuma suke ɗebe tsammani daga ramar Allah da kuma kyauta da yake ga bayan mana in Allah ya ga dama sai ibaka ko da kuwa ya saba irin tunaninka mana kana ganin shekaru sun yawa to ai Allah ne ya so ibaka kamar yadda ya ba wa nana Maryam da ba tare da kusantar namiji ba a ga ikon to bare kuma shekaru ne dama ai ana haihuwa tunda yana da mata to amma shekarun da suka yi yawa ne yake ganin ta zai samu haihuwa saboda haka suka ce kada ka ɗebe kauna fala ta kun min alqanatin kar ka zo masu ɗebe tsammanin cewa Allah ta'ala ba zai baka daga falalarsa ba ko da shekarunka sun yawa qala sai ya ba amsa yace wa man yakunutu min rahmatir rabbih illa dhallun to ai babu wanda yake ɗebe kauna daga rahamar Allah sai waɗanda suke batattu ce rahmar Allah ga wanda yake mai imani ya san rahmar Allah wata asfal da shai ta yi wasu dukkan komai da komai Allah ta'ala yana ba da rahamarsa ga wanda iga dama saboda haka ba a ɗebe daga rahmar Allah duk halin da mai imani ya samu kansa to baya mantawa da Allah in rashin lafiya sai sai tsanani ya ɗebe ƙauna. ya san Allah zai iya yaye in talauci ne da wahala da wane ne mummuni ya ɗebe ƙauna. ya san Allah zai kawo masa yayewa in lokacin yayi inda yana roƙon Allah Allah ya alƙawari zai yaye masa idan wata masifa ce kowace iri in ce kenan an gama watakila ya mutu watakila kaza tunda magana ake ta shekara ɗaya biyu uku biyar bakwai goma baka aiki kenan yaushe kuma kake tsammani to amma me yake game da da suke mamaki cewa har yanzu kai baka ɗebe kauna ba wai yanzu jira kake ɗan ya dawo bayan an gama magana an manta ma da shi sai ta ina ina nan ina jira domin ai Allah na sa tsammani na zai damu da shi na kyautata zato ga Allah zai damu da dana saboda haka ba na ɗebe kauna domin in yace la fala ya'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun ba wanda yake ɗebe kauna daga wato rahmar Allah sai mutanen da suke kafirai mai imani ya san rahmar Allah tana kusa kuma kullum yana kauna ya samu wannan rama ba ya daidai ba. to wannan kaga an tabbatar masa da albishir cewa zai samu ɗa kuma hankalinsa ya kwanta to amma malamin suka ce lokacin da waɗannan baki suka zo cikin abin da ya lura ko ya fahimta tunda annabin Allah ne cewa ba iya wannan ne abin da ya zo da su ba domin in albishir ne ana iya masa albishir ko a mafarki ko a aiko mala'ika ɗaya ya masa albishir to amma mala'iku ne suka zo gani shi ba ɗaya ba to saboda haka sai yake tambayar su qala fama qala ma khatabukum ayyuha al-mursalun قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمجوهم أجمعين النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال يسيد والنبى فما خطبكم ايها to menene labarinku ya ku waɗannan manzanni da kuka zo ya ce fama sabbukum ai fama wa sha'anukum to kuma menene al'amarin da kuka taho da shi bayan wannan bishara ta koyi min malamin ta ce alkhatmu yana nufin babban labari ko kuma babban al'amari domin bisa al'ada Allah ba zai aiko mala'iku ba sai akan wani babban al'amari su zo kafa da kafa daga sama su sauko zuwa bayan kasa lalle a wani abin da yake ya zo da su saboda haka shi yasa yake fama khatbukum ayyuha al-mursaluna menene labarin ma'ana wani sha'ani ne izo da ku ya ku waɗannan manzanni qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin suka ce lalle mu an aiko mu ne zuwa ga wasu mutane masu laifi masu laifi mujrimai zuwa gare su aka aiko mu kaga anan da suka ce an aiko mu menene aka aiko ku da shi shine domin ta halakar da waɗannan mutane domin sun ce illa ala nufin inna munajjuhum ajma'i sai dai mabiya annabi nuh su kan za mu tsiratar da su baki daya kenan waɗancan kuma waɗanda ba su ga annabi Lut alaihi salam ba suke kan laifi to suke saba wa Allah su kan waɗannan za a halakar da su za a halakar da su kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari mutanen wannan gari su ne mutanen garin da ake cewa Suddum Suddum wannan gari na mutanen annabi Lut alaihi salam su ne waɗanda suka kirkiro wata mummunar ta'ada wanda Allah ya bada labari wannan bai taɓa gudana a cikin ɗan adam ba su suka fara wannan mummunar ta'ada al'ada mummuna wace Allah ta'ala ya hana su kuma da ba su ji hannun Allah ba Allah ya halakar da shi baki daya shine namiji ya zakewa namiji wannan al'ada ce mummuna wanda yake ba wata al'umma ta gabaci waɗannan mutane a kan aikata wannan mummunar ta'ada mummunan laifi saboda haka suna aikata mummunan laifi shi yasa aka ce mujrimin wato masu babban laifi mutanahina fil ismi masu kai matuƙa wajen sabon Allah masu kaiwa matuƙa wajen sabon Allah Allah ya aiko da mala'iku domin su halakar da su da annabi Lut alaihi salam ya yi musu wa'azi da gargaɗi amma ba su ji ba ba su daina aikata wannan laifi ba to saboda haka Allah ta'ala ya aiko da waɗannan mala'iku domin su halakar da waɗannan mutane illa ala Lut amma banda waɗanda suka bi annabi Lut ala Lut nan ai al waɗanda suka bi annabi Lut alaihi salam suka yi imani kuma suka guje wa sabon Allah waɗannan kan inna lamunajjuhum ajma'ina za mu tseratar da su baki ɗaya daga wannan azaba azabar ba za ta ainihin auka da su ba illan ra'atahu amma banda matar annabi lut alaihi salam in in illan ra'a illan ra'atahu qaddarna innaha la min al-ghabirin ita kan Allah ya kaddara Allah ya hukunta cewa tana cikin waɗanda za a bari a baya ta halaka a cikin waɗancan halakaku masu sabon Allah don ita ma tana aikata sabon Allah irin yadda waɗancan suke aikatawa illa imra'atahu ma'ana kaga an yi togaciya daga illa ala lutin sai jama'ar annabi lut amma banda wa illa togaciya akan togaciya amma banda matarsa domin ita ma mai laifi ce tana aikata irin abin da waɗancan mutane suke aikata na laifi ma'ana tana tana goyon bayan laifin tana goyon bayan laifin akan abin da suke aikatawa shi yasa Allah ta'ala ya hukunta cewa tana cikin wanda za a bari a baya a halakar da ita innaha lamina al-ghabirina tana cikin wanda za a bari a baya ai al-baqina ma al-kafara fil azab tana waɗanda za a su a baya cikin kafiran nan ai musu azaba ita kan ba za a tseratar da ita ba za a halakar da ita tare da waɗancan mutane na'am فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون Allah ta'ala ce falamma ja'a ala lutin mursalin yayin da waɗannan manzanni da Allah ya turo don su halakar da waɗannan masu laifi suka zo wajen annabi lutu alaihi salam falamma ja'a ala lutin mursalin yayin da suka zo wajen annabi lutu ala lutu ana ana nufin shi kansa saboda wata aya ta bayyana haka cewa ana nufin walamma ja'at rusuluna lutan fi abihim wa zaqa bihim zar'an kaga kenan wajen shi aka zo amma malamai suka ce Allah ta'ala ya ce ala lutin saboda sun zo gidan annabi lutu ne kuma yana tare da iyalansa suka yi sallama suka zo wannan gida saboda haka Allah ya ce yayin da waɗannan manzanni suka zo wa annabi lutu alaihi salam wato da labari suka yi sallama kala sai ya ce da su innakum qawmun munkarun lalle ko mutane ne munkaruna wato waɗanda ba a gane su ba wato ban gane ko daga ina kuke ba kamar yanayin mutanen yanayi ne wanda bai saba ganin irinsu ba ba na yana mamaki da aka yi haka irin da kuma mun karuna mutane da ba ba ku san daga ina kuke ba ko ba a gane ko su wane ne ba ya faɗi wannan saboda yanayin da suka zo a cikin ya nuna damuwa game da wannan ya nuna damuwa game da wannan domin kamar yadda ayat da muka karanta da suka zo ya samu damuwa walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihi a turansa ya ji ba daɗi zuwa wannan bakin wa ba su zuciyarsa ta yi kunci dan me saboda al'adar mutanen garin yadda suke bin mazaje kuma ga shi yana kasa akan wannan sai kuma ga yayi baki shi da kansa an zo gidansa musamman kaga ya san abin da zai biyo baya shine za a zo masa gida ya san wannan ko shakka babu saboda haka yana cikin damuwa wa qala hadha yawmun asib yace wannan rana ce mai wahala ya ya zan yi ne baki waɗannan mutane azzalumai masu laifi za su biyo gidana ya zan yi da su kuma ba gari ne guda fa masu aikata laifi ya zai ya kasu saboda haka hankalinsa ya tashi ya ce innakum qaumun munkaruna lalle ko mutane ne waɗanda suke wato ana ana inkarin zuwan zuwan ku bai yi daɗi ba duk da zuwan ba kuwa ne mai kyau amma ku dai bakin nan akwai damuwa a cikin zuwan qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtaruna suka ce a'a qalu suka ce kada ka damu wano kada ka sa kanka a cikin kunci bal ji'naka bari ai mun zo maka ne bima kanu fihi yamtaruna da abin da suka kasance suna kokonto ai ka ba su labari cewa Allah ta'ala zai kama su da azaba amma suka musa to mun zo da wannan azabar mun zo da mun halakar da su wanda suke kokonton cewa ba haka bane wa naka bil haqqi ko mun zo maka da al'amari wanda yake na gaskiya yaqini da babu kokonto a cikin sa wa inna lasadiquna ko mu masu gaskiya ne cikin wannan labari mu mala'iku ne Allah ya aiko mu halakar da waɗannan mutane ne saboda haka kar ka samu kokonto cewa mu mun zo ne domin mu zartar da abin da Allah ta'ala ya hukunta akan waɗannan mutane masu laifi a halakar da su a bisa abin da suke aikatawa na shirka da kuma saba wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai suka ba shi labarin yadda al'amari zai kasance na tseratar da shi da mabiyansa da kuma halakar da waɗannan azzaluma suka ce fa asri bi ahlika bi qita'in min al-layl wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahad ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وأضلنا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقبول مصبحين. سكت النبي لوط عليه السلام فأسر بأهلك بقطع من الليل كفتد إيالنك تتون ينكي ندري معنى الإسراء في نتفيه السندري كفتا أو ينكي ندري لكي دا ka fita da iyalanka ma'ana da mabiyanka baki ɗaya da iyalanka bi kisa in min al-layl a wani yanki na cikin dare wattabi adbarahum kuma ka sa ta a gaba kai ka bi bayan su ai imshi khalfahum ka bi bayan su kai annabi lutu alaihi salam su su zanto suna gabanka kana bin bayan su a matsayin shine manzo wanda zai ba su kulawa da kuma kariya haka manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da ya tabbata a hadisi idan an tafi yaƙi ba shi yake kan gaba ba a'a zai ce ai gaba sannan shi sai izo daga baya saboda ne ya kare wa al'ummarsa baya domin abin da ake jin tsoro ne abin da zai zo daga baya amma abin da yake gaban ka ai kana gani to a matsayinsa na jagora shi sai ya rika wato tsayawa a baya kuma ya sa al'ummarsa su yi gaba to haka aka ce da annabi lutu alaihi salam wata bi adbara ka bi su a baya kai ma'ana ka sanya su a gaba malamin suka ce ko don ba su kariya da kuma ƙoƙarin hana su waigawa domin an ce duk wanda i waiga i juya baya to zai zamo daga cikin halakau alama ta wannan matar cewa za a halakar da ita domin an fita za ta bi amma ina ne za a ware ta shine za ta waiga ta kalli baya tana kalla ko za a mayar da ita ci waɗancan waɗanda za a halakar su kuma su ci gaba shi yasa aka ce wamdu haitu tu'maruna kuma ku tafi zuwa inda za a umarce ku ma'ana inda Allah ta'ala ya umarni cewa su tafi can nan ne tsira yake to su ci gaba da tafiya sai ce wala yaltafit minkum ahad kada wani cikin ku ya waiga ya kalli baya wamdo haitu tumaruna ku tafi inda za a umarce ku domin duk wanda ido ya waiga ko zai zamo daga cikin waɗanda za a halakar shine Allah ya faɗa cikin surat hud yace wala yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka kada wani iwaiga sai matarka ita kan za ta waiga innahu musibuha ma asabahum dan abin da zai same su zai same ta halakar wadda za a yi musu ita ma za ta zamo daga cikin waɗanda za a halakar saboda haka ita kan kalma ka damu da ita ka kula da ragowar kar wanda ɗin juya waiga baya amma ita za ta zama cikin halakarku, za ta waiga ta kalli baya sai ta koma cikin waɗancan Allah ya halakar da ita wanzu haitu tu'maruna ku tafi inda Allah ta'ala zai umarce ku domin ku tsira wa qadaina ilayhi zalika al-amra Allah ta'ala yake muka yi wahayi ga Annabi Lut alaihi salam cewa mun yi hukunci a cikin wannan al'amari ai wa haina aw haina ila lutin zalika al'amr alladhi hakamna bihi ala kaun muka ba shi labari muka yi masa wahayi cewa ga abin da muka hukunta akan ummarsa shine cewa anna dabira haula'i maqtu'un musbihina cewa karshen waɗannan dabira haula'i karshen waɗannan al'umma din ta annabi lut maqtu'un Allah zai yanke ya halakar da su baki daya musbihina yayin fitowar rana da wato safiya malamai suka ce an na dabir haɗura da maksuwan ana nufin babu wanda zai kera a cikin wannan mutane na wannan gari baki ɗaya maza da mata manya da ƙanana duk Allah zai halakar da gaba ɗaya za a tafiyar da wannan alƙarya baki ɗaya an na dabir haɗura imana dukkan waɗannan mutanen maksuwan musulhina har zuwa ƙarshen su za a halakar da su da wayar gari wato ana waye gari rana na kokarin fitowa a lokacin za a halakar da su baki daya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi Lut alaihi salam hukuncin da yake akan waɗannan al'umma sai Allah yake cewa wa ja'a ahlul madinah ahlul madinah yastabshirun قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إن إنهم لفي سكرتهم يعمهون الله تعالى يكي بعد الأبار الأبن دي قدانا لوكة دباجي سكزوا عن نبي لوط عليه السلام الله تعالى يكي وجاء أهل المدينة يستبشرون da suka gabace sun zo wa annabi lut kuma ga su da sifa matasa ba aiki kenan ke suka yi gayya zuwa kenan annabi lut a cikin mutane da baki ɗaya domin cewa Allah ta'ala ta yi ana da gungu gungu yadda ta suru na suna nuna da cewa shi annabi lut ba ta sun zuwa da wani da kasar an sun sun ce aikata wani laifi aikata shi na za ta suna kare hanya قال إن هذا الأمر annabin Allah ya ce lokacin cewa Allah ya gaibi ya ku mutanen kada ku fara kunya mana baki sun zo masa kaga ba daidai bane a ci mutuncin waɗannan baki in ya kyale aka ci mutuncin su to lalle shi aka yi wa wato abin da yake ba daidai ba baki musamman su zo maka wajibin ka ne ka kare mutuncin su ka kare lafiyar su ga kuma mutane gungun mutanen garin sun zo wa annabi lutu alaihi salam da mugun saboda haka yake jan hankalin su cewa ba daidai bane in kuna da hankali mutum ya yi baƙi ai bai kamata ku zo ku cutar masa da baƙi ba da wani wato wata manufa mummuna Ya sa yake falatan bahun ko ba mutane ba ne masu hankali yanzu a ce mutum ya yi baƙi kuma ku zo za ku cutar da su ai ba daji ba ne a ɗabi'a ta mutane ke ko ba mutane ne masu hankali duk wanda ya baƙi ai ce ku tsale baƙin in ma kuna da wani wata mummunar ɗabi'a amma mutum ya yi baƙo ka zo za ka cutar da baƙonsa ai kaga wannan abu ne wanda mutane masu hankali bai kamata su ba kaga anan yana tuna musu ɗabi'a ta mutanen kirki cewa mutanen kwarai ai ba sa irin wannan in ma me za ka yi ka bari mana a wani wajen amma mutum ya yi baki kuma ku zo ku ce za ku cutar da baki wannan ba abu ne wanda ya dace da mutanen kirki ba wattaqullah sai kuma ya hada su da Allah yace ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron Allah abinda kuke Allah baya so wala tahzuni kada ku kaskantar da ni ku tozartar da ni bisa abin da kuke nufi da baki na in kun yi haka ai kun tozartar da ni abin da kuka yi ba daidai bane kuma ku tuna Allah ai baya so wa khafullaha fi wa fi anfusikum ku ji tsoron Allah game da cutar da ni da kuke nufi kada ku yi min haka ku ji tsoron Allah Allah baya ku. abin da kuke nufi kuke nufi Allah baya ku. saboda haka wattaqullaha wa la tuhzuni ku ji tsoron Allah kada ku tozartar da ni ku cutar da ni domin abin da za ku yi abu ne wanda yake to Allah baya so Allah baya so kuma ɗabi'a ta mutanen kirki ma bai dace da hakan ba saboda haka ku ji tsoron Allah ku bar abin da kuke nufi qalu sai suka bashi amsa suka ce awalam nan haka an alalami to me kake nufi da ba mun ce ka daina karɓar baki ba dama wato kamar dama yana ba wa baki kariya ke ai mun hana ka abin da kake yi na cewa an yi baƙo sai ka rika kare shi ka hana mu abin da muke nufi da shi saboda haka awalan nan haka anil na dama ai mun hana ka cewa ka daina bawa baki kariya kana ba su mafaka da ba mun hana ka tuntuni to kenan baka ji ba ka karɓi baki inda zaman lafiya kake zan zo ka ce a'a ku tafi ku tafi ba zan iya ba dan me za ku za ka je su awalan nan haka anil alamin Kala sai yake cewa da su haula ibanati in kuntum fa'ilin yace a'a ga ƴaƴan nan ƴaƴana mata na, har in kuna nufin wani abu ku je mana ku yi aure ga ma ƴaƴa mata waɗanda Allah ya halitta gare ku wanda haka sunnar Allah take namiji ya aure mace ku je mana ga ƴaƴa mata da Allah ta'ala ya halitta wato gare ku ai banati kaumi ko banatu kaumi yana nufin ƴaƴan al'ummar kamata da yake ha'ula'i banati tunda kowane annabi a cikin al'ummar sa uba ne shi yasa Allah ta'ala ya ce annabiyyu auladul mu'minina sai yace min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum annabi sallallahu alaihi wasallam auladul mu'minina min anfusihim shine yafi tantanta ga mummunai fiye da kawunan ma'ana su ba su kariya kuma matayen manzon Allah ummahatuhum iyaye ne ga mummunai saboda haka manzannin Allah wato mutanensu kamar 'ya'ya suke a wajensu yasa ce ha'ula'i banati ga ‘ya'yana mata mana ‘ya'yan wato matan da Allah ya halitta gare ku ya halatta muku auren saboda haka in kuna da bukatar wani abu ga mata nan ku je ku aura kada ku rika yin abin da kuke aikata wanda Allah baya su, ku daina abin da kuke aikatawa sai Allah ta'ala ya ce la'amruka innahum la fi ya ya'mahun la'amruka na rantsi da rayuwarka ya kai manzona innahu lalle waɗannan mutane lafi sakarati a wannan lokaci suna cikin magagi na mayan da suke ya mahuna suna tafiya cikin demuwa ma'ana laifin ya rigaya ya zama jiki gare su har ma suka zamo in za su yi laifin ya zama kamar wanda ya sha abin maye suna fita daga hayyacinsu suna fita daga hayyacinsu innahum lafi sakratin ana suna cikin magagi na maye na saɓon Allah da suke aikatawa mana ya zama saɓon ya zama musu jiki har ma ba ta iya haƙura su bar wannan saɓo duk wa'azin da za a yi musu duk tsoratar da su Allah da za a yi ya mahuna suna tafiya cikin ɗimuwa idan su ya rufe idan su ya rufe malam yake cewa wannan ayar tana nuna yadda saɓo idan ya bi jikin mutum yake zamo masa kamar abin maye ta yadda in ya ga sabon baya iya haƙuri yasa dole mutum ka yi ƙoƙari ka nisanci kanka daga sabon Allah saboda in sabon ya zama jiki to kuma duk wani wa'azi da za a mutum za a ga in dai ba Allah ya taimake shi ya tseratar da shi ba duk wa'azin da za a yi za a ga ba zai fahimta ba duk abin da za a gaya masa yanzu kamar abin da yake faruwa ne na abubuwan da suke faruwa na laifi a cikinmu cin hanci Magudi, ha'inci yaudara duk wanda ka tambaya musamman ka ce kai ba musulmi ne ah, musulmi ne mana yanzu kai baka yadda za a tashi alkiyama ba bayan Allah ya faɗa za a tashi alkiyama wani na yarda Allah ya ce za a tashi alkiyama to ba hisabi za a yi ba eh, ba kowa zai ga aikin sa ba yanzu kai ba za ka bar wannan abin da kake kai ba ba daidai bane yanzu abin da ke daidai ce wallahi ba dai to ka bari mana sai ai ba zan iya ba ko bai gaya maka da harshensa ba lisanul hal yana nuna maka cewa kawai dai ka dai wa'azin bai dan kai ne amma a zahiri yana nuna fa kai ba za fa iya daina abin nan da yawa ga sunan zahiri in kana nuna masa cewa abin da ake ba daidai bane kaza kaza eh ai na san ba daidai ba to kai baka tsoro cewa za ka da Allah Allah baya so alama kana ganin fuskar za ka fahimci baya son magana kenan ba zai daina abin da yake shine zahiri ba alamar firgita da jin tsoro cewa a'a an masa wa'azi a'a za a yi masa wa'azin amma a fuska kana gani za a ga alamar bai shirya barin wannan laifi ba dan me saboda laifin ya riga ya zama jini da tsoka sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu da Allah kana tsammanin akwai ranar da za a daina cin hanci da rashawa a Najeriya eh to sai ka ce Allah ne ya sani ba mu san ikon Allah ba gaba ko nan da shekaru kila ɗari ko hamsin ko wane ne ko za a samu shugaban da za su iya tsayawa amma dai mu a nan da yanayin da muke yau a ciki duk wanda ka taba sai ce to ai ba laifi na ba laifin waye ko to ba ga yadda rayuwa take ba ga yadda ake cuta a'a duk wanda ai ba hujja ba sai magana ake ta laifin aikin da kake yi abin da kake daidai ne ba daidai ba ne to dan wanda ka bari ai abin da yake dan kowa ma yana yi a kai kai ya kake wallahi ba kowa da yake ba kai dai kai ke ta kai to ai da ka bari wannan ya bari wannan ya bari da an samu ne an samu ana bari sai kuma a wayi gari amma sai da dole ta ce ba ba za ka iya bari ba dan ai haka hali haka hali kamar ya ta ma ba ba ba kai na ruwanka duk yadda za ka ɗin da mutum da ya sha ko na shan ka biyo ta nan ya ma'ana ya ya fito Allah ya gyara ba kuma wani lokaci za ga mutum an faɗa ai eh, wallahi ba ba ne kaza kaza amma kuma in ya samu kansa a wannan sai ga kuma ya ci gaba da yin abu yanzu kama abin da ake kokawa na cewa ana ba da kuɗi a yi zaɓe yanzu kuna jin cewa gobe in za a yi zaɓe an kawo kuɗi ba za a karɓa ba ha cewa zan karɓa ni ba ba kuɗi na kuɗin ka a yi na ban gane kuɗin ka bane sai na ya zama naka wanda za a baka shi wannan mutum. kuma yanzu kai ka karɓa da nufin za ka zaɓe shi yari ya zan karɓa ma ba zan zaɓe shi ba to ai wannan magana ce kawai shi dai ba an karɓi kuɗin ba ai ya san an karɓi kuɗinsa ko an zaɓa ko ba zaɓa dai an kuɗin sa saboda haka shi ai ba da matsala ya san ya biya ma'ana dai ana goyon bayan laifi ta hanya ɗaya ko ta ɗayar ko da kana ce a ah, ni ai ba kaza bane amma dai akwai abin da kai ma din kana goyon baya a zahiri ko da baka zaza kin ga aikin ka yana nuna cewa baka nuna damuwa akan abin dole sai kowa ya damu to abin da ake ba daidai bane to ni in bari kai ka bari wani in bari in an fara bari to Allah ya gobe sai abin ya zama da yawa sun bari sai zama kaɗan ke yi amma yanzu kai ka ce a ah, to ai in ma na bari ai ana yi to in ana yi kai dan me ba za ka bari shi mana ma sai kai dai in ka bari ai ka ka tsere da kan kuma ka rage ko ba ka ba to amma kowa ya ce a'a tun da ana yi ni ma ya zan yi ban gane ya za ka yi ba ma'ana a tafi da kai kenan duka wato duk yadda ka bullo dai abin kamar kamar yana da wahalar sha'ani kamar yana da wuya sha kuma abin da zai tayar maka da hankali ba iya wani inda take manya ba waɗanda watakila ma'aikata ne watakila yan kawo a'a masu tasowa su ne matsalar ta yanzu ka ga matashi sanin ka tambayin cewa menene kake tare da yi da Allah ya kalle mu sun an tafi mu za a bamu a bayan a zuciyarsa ta riga ya tana hangen cewa abin da na gaban suke shi fa shi ma shi zai yi in ka ce ba daidai ba ta ah, to amma su da suka yi ai mu an to su da suka yi kai ai ba daidai ba ne ka zama ka goyi bayan irin wannan aiki ko ka yi wannan amma ba da wuya gaskiya tunanin nan a zama an gyara shi saboda wanda ma suke tasowa su ma irin tunanin su kenan kowa jira yake ya samu damar da zai abin da na gabansa yi to kaga ba batun gyara ke to kaga laifi in ya zama jiki to an samu matsala shi yasa duk wa'azin da za a yi sai kaga da wahala mutane su iya fahimta ko su azumi duk yadda za ka yi wa'azi amma dai ni da ku duk mun yi imani cewa wa'azi dai gaskiya ana yi gwargwado ko ba a wa'azi ana yi ka duba duk juma'a sai an yi wa mutane wa'azi a masallatai dubun laifi. a ce ku ji tsoron Allah wanda babu wani masallacin da za a yi hudu sai a ce ittaqullah ko ba ka me ma'anar ittaqullah ku bi Allah cikin umarninsa ku bar abin da Allah ba ya shine duk fasace kwana bakwai sai an yi wannan wa'azi sannan a fassara maka a ce kaza din nan ba cin amana ba daidai bane ha'inci ba daidai ne, yaudara ba daidai A yi ta ambato abubuwan da ake so amma kuma da abubuwan dai gashi nan suna kuma gudana to kaga ya nuna akwai wata matsalar ne a wani waje gaskiya da ya kamata a duba a ga ina matsalar take wa'azi dai ana yi amma wa'azin ne tasirinsa gaskiya ba yi da yawa to ya kamata mu yau mu faɗa yau mu nasiha cewa kada mu bari laifi ya zama jikinmu kowa ya da cewa ai ana yi ai ana to da ake yi daidai ne in ba daidai ba ne don me kai za ka yi me yi kai ma kai masa nasiha domin a bari ba wai kai ma ka bi su shi kenan abin yarima da ake ce a shakira ba in suna yi kai ka yadda ba daidai bane shi ma ne yin ya san ba daidai bane kai karka yi kuma ka nuna maka kai ma karka yi in an dace sai ka ga ɗaya biyu ana rage abin da yake ba daidai ba la'amruka Allah ta'ala ya rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn kathir Allah ya masa rahama yace asaba ta'ala bi hayati nabi alaihi salatu salam. Allah ta'ala ya rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi hada tashrifun azim a cikin wannan akwai girmamawa mai girma cewa manzo Allah matsayinsa ba karami bane a wajen Allah wa maqamu rafi'un wajhun 'arid yana da matsayin mai girma a wajen Allah kuma Allah ta'ala bai rantsi ba da wani bawa sai da ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas Allah ta'ala masa yadda yace ma khalaqa Allah wa ma zara'a wa ma bara'a nafsan Allah bai halitta wani rai ba akrama alaihi min muhammad je ba annabi sallallahu alaihi wasallam daraja a wajen Allah wa ma taminku Allah aqsama bi hayati ahadin ghayr ban ji wa Allah ya rantsi da rayuwar wani ba sai ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ta'ala ya ce la'amruka innahum ya'a sakratihim ya'mahun mana ya rantsuwa da rayuwar manzo Allah ta lalle waɗannan mutane tana cikin sakra maye na laifi ya'mahuna a dimauce hankalin su ma baya jikin su idan wato laifin za ta aikata babu wani wa'azin da za a yi ya dawo musu da ainihin hayyace jikinsu saboda sun rigaya laifin ya bi jikinsu ya zama musu ɗabi'a da kuma hali Allah ta tsare mu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ke bamu labarin irin kamun da aka yi musu fa akhadathum as-sayyi'atu فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآية وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين الله تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين الصيحة شيني وتساوى فأخذتهم سيتدن كيسو mushrikina adab da lokacin fitowar rana mana an musu azaba ne ninkin ba ninkin saboda laifinsu Ka kazamin laifi ne laifi ne mai wato mai girma kwarai da gaske saboda haka Allah ya ninninka musu hukuma na farko dai Allah ya ce fa akadasu as-sayha as-sayha shine tsawa sai ta danke su mushriqina kuma a lokacin dabda fitowar ainihin rana kamar yadda Allah ya ce anna dabira haula maqsum musbihina shine mushriqina dab lokacin da tafiya ta rana na kokarin fitowa lokacin Allah ta'ala ya aiko musu da wannan tsawar sannan bayan wannan tsawa kuma faja'alna 'aliyaha safila sai aka cicciku wannan kasar tasu tun daga kasa aka yi sama da ita mala'ika ya cicciku wannan garin baki ɗaya yayi sama da shi sannan aka kifar da su kaga azaba ta biyu kenan bayan tsawa domin aka sanya aliyaha wanda ke sama ya safila ha yana ƙasa bayan an ɗaga sannan aka kifar da su kaga hukuma ta biyu kenan hukuma ta uku wa amsarna alaihi hijaratan min sijjil sannan Allah ya musu wuta na duwar watsu duwatsun wuta a sijjil ma'ana waɗanda yake maqduf bin nar mutahajjib wato dutsen da aka gasa shi a gidan wuta sannan aka yi musu wuta da waɗannan duwatsu bayan an kifar da su kenan gaba ɗaya ka duba irin ninkin hukumar da aka yi saboda girman laifin da suke aikata saboda mummunan laifin da suke aikatawa Allah ya binninka musu wannan hukuma ya halakar da su sannan yi musu ruwa na wato duwar wasu na wuta Allah ta'ala ya ce inna fi dalika la ayatun lil mutawassimin lalle cikin wannan abin da aka bayar da labari na waɗannan mutane masu sabon Allah da irin yadda Allah ya halakar da su akwai ayoyi akwai ayoyi ba ɗaya ba ma a'a ayoyi da yawa lil mutawassimina ga masu tunani ai lil mutawassimina al muta na masu tunani masu hangen nesa lalle za su ɗauki aya a cikin abin da ya kasance Allah ta'ala ya yi musu jinkiri ya aiko musu da manzo suna aikata wannan nufi ya yi musu wa'azi ya yi musu wa'azi malamai suka ce wannan annabi lut alaihi salam ya daɗe a cikin waɗannan mutane ne musu wa'azi yana gargaɗa su amma ba su ji ba kuma ya ba su labari Allah ta'ala fa zai sauka musu da hukuma amma suka yi izgili sai Allah ya kyale suna cikin laifin Allah ya kama su kamun da ba su taɓa tsammani ba dab da asuba lokacin da ake tashi daga bacci rana ta fara fitowa a lokacin ake fita za a masu tashi za a tafi inda za a je sana'a ko wani abu a lokacin sai Allah ta'ala ya hukunta halakar da su aka yi musu tsawa sannan aka ɗebi ƙasar baki ɗaya bayan an yi sama da ita aka kifar da ita aka yi musu ruwa na duwar wasu na wuta duk wannan an mutu ne saboda me sun saba wa Allah sun aikata laifin da Allah baya menene wazin da ke cikin wannan shine dukkan masu sabon Allah Allah ta'ala zai iya kama su da su a kowane lokaci a kowane lokaci ba sai cikin dare ba ba sai ana bacci ba a tsakar rana in an waye gari Allah zai iya kama mutane da laifin kuma laifin da suka aikata ka gani dai shine wannan namiji ya zake wa namiji Allah baya son wannan kuma azabar da aka musu ya nuna munin laifin nasu ya nuna munin wannan laifi da suke aikatawa to saboda haka sai mutane suke yi Allah cewa suna saba wa Allah to fa Allah ta'ala inna rabbaka labil mirsad yana ganin abin da suke aikatawa kuma yana nan a magakata in ma ba a yi wuta ruwan wuta daga sama ba ai mala'ika zai zo da ya dankiran wannan mai laifin kuma in ya shiga kabari zai ga shi irin wutar da zai tada a cikin kabari Allah ya tsare saboda haka dukkan wannan wa'azi da ake dai Allah ya ce wa'azi ne lil mutawassimin ai ga masu tunani da hangen nesa cewa mutum mai kai zaɓo wa kanka salama da tsira da aminci ko kuma a ka yarda za ka ci gaba da abin da kake so har lokacin da Allah zai kama kaga lalle mutum ya kamata ya kansa faɗa ya dawo ya gyara ya wato guji kanun Allah tabaraka ta'ala alhali yana aikata laifi wa ina la bi sabil muqim sannan wannan alƙarya din wa ha, Allah yana jan hankalin mutanen Makka cewa wannan alƙaryar da ake bada labari ta mutanen Annabi Lut da Allah ya halakar da su la bi sabil suna kan hanya tabbatacciya wacce mutanen Makka sun san wannan hanyar ba hanya ce koyayya ba inda suke kai kawo ai li fariqin sabitin yasluqun nas hanya ce da mutane ke bi wa yarawna athara tilka albilad kuma suna ganin alamomi na wato waɗannan al'umma da Allah ya halaka garin yana tsakanin makka da sham san wajen a falastin saboda haka sun san wajen suna kai ka in za su tafi sham kasuwanci kenan ya ishe su wa'azi su ga asar na waɗannan gurabe na mutanen da Allah ya halakar domin su ma su shiga taitayin su cewa waɗancan sun saba manzannin Allah sun yi kafirci sun yi laifi sun yi shirka sun yi sabo ga irin yadda Allah ya yi musu saboda kuma ku shiga taitayin ku gyara in ba haka ba Allah zai iya sauka muku da abin da ya sauka musu na azaba shine wa innaha la bi sabilin muqim lalle wannan alƙarya wannan garin yana hanya wacce take mutanen makka sun san wannan hanyar suna bi shine faɗin Allah ta'ala wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa fil layli afala ta'qilun kuna fa kai kawo a wannan yanki safa da mareke yini da dare kuna kai kawo domin hanyar ku ce ta kasuwanci kuma kuna ganin alamomi na cewa akwai wasu mutane da akai an ba ku labari kuma ga alama nan a ƙasa ce da cewa an yi wasu mutane kuma ga labarin abin da ya gudana a kansu to ku dan ne ba za ku hankalta ba afala ta'qilun mai hankali ai ne wanda zai yi wa kansa kiyamun laili ya tsare kansa daga abin da zai aukar da shi a cikin wato azaba da kuma ukuba inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin Allah ta'ala ya ce lalle cikin wannan kissa labarin da Allah yake bamu akwai aya ga mummunai kaga a san an ce la'ayatan lil mutawassimin nan kuma aka ce la'ayatan lil mu'minin lalle akwai aya ga mummunai to ai wato Allah ya ba tunanin amma ba sa amfani da shi wajen hangen nesa saboda ne laifi ya riga ya bal kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasbuna laifin ya lullube zuciyar ta yi baki kirin wa'azi baya shigar ta ko da sun ga wa'azi ko da sun ga izina abin da yake na mai tunani da ika mata ya tunani amma zuciyar zuciyarsu sai baki ta lullube da laifi laifi ya hana wa'azi da imani ya shiga saboda ka duk yadda za a gaya musu ba za su fahimta ba yasa sai Allah ya togace yace lalle a cikin wannan inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin amma masu imani ba duk wanda yake da imani in ana yi masa wa'azi lalle yana jin tsoro dan ya yarda daga muwarsa da Allah kuma in an yi wa'azi wa'azi yana ratsa zuciyarsa innal ladina taqaw idza massahum fa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun masu imani su kan in an musu wa'azi eh, ko da shedan ya zamar da su sun yi laifi amma aka yi musu wa'azi ta zakaru sai wa'azin ya yi musu tasiri tuni sai ce kai ba mu kyauta ba ba mu yi daidai ba take sai fi yi mai su ba. sai za mu mutu sai hankalin sai dawo da kansu saboda suna da imani in an yi wa'azi suna da laifi take suke gyarawa take suke gyarawa amma waɗanda laifi ya riga ya lullube zuciyarsu ta yi baki irin kamar yadda manzo Allah ya ba da labari sallallahu alaihi wasallama shi laifi kamar dugo ne da yake diga akan zuciya wato wani dugon baki ne kamar wata tawada ce baka idan aka diga ta san dugo in ya sauka to sai ya danyi yi ne ya baje in aka kuma yi sai ya ƙara ne bajewa ifadi har yana tafiya har sai an waye gari gaba daya ya mamaye to kamar haka ne yake shine faɗin Allah ta'ala kan bal rana ala qulubihim ma kanu laifin ne ana yi ana yi yana har zuciyar sai ya zama gaba ɗaya sai baki irin ma wa'azi kuma baya ratsa baya ratsa akwai da yawa cikin mutane za ga in kai masa wa'azi ma sai ga abin kamar ko a jikinsa ko uku yana laifi ya sani ka gaya masa ba daidai bane ya san ba daidai bane an masa tuni amma sai ka ga ko a jikinsa kaga wannan su ne wadda arrain shine wannan bakin ya riga ya lullube zuciyarsa ta yadda wa'azi baya shiga to amma mai imani yana daukan wa'azi da izina in aka yi masa wa'azi aka tunatar da shi cewa fa lalle akwai gamuwa da Allah kuma ga irin kuba da Allah yake ga waɗanda suke aikata laifi kan kiyaye saba Allah to sai kaga ya take ya tuno ya ya ya wa'azu kuma ya dawo ya gyara to wannan shine kissa ta mutanen annabi lut alaihi salam ina ga zamu dakata nan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi a kissar mutanen annabi shu'aib abin da muka karanta dai Allah ta'ala ya fahimtar da mu ya ba mu ikon aiki da shi Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran Allah ta'ala ya yafe mana ta mai albarka Allah ta'ala ya yafe mana ta'ala تخاف الله يدور الدعاء لافيا دنيا الله دنيا فيك يا الله يبارك فيك يا الله الله يبارك فيك يا الله الله يبارك فيك يا الله الله يبارك فيك يا الله الله يبارك فيك يا الله الله يبارك فيك يا الله الله يبارك فيك يا الله الله يبارك فيك يا الله الله يبارك فيك يا الله الله يبارك فيك يا الله الله يبارك فيك يا الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين